This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Salamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanin labarai. A Libya majalisar dokokin kasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar. akwai yiwuwar yau talata amurka da rasha su sanya hannu kan fahimtar juna domin tabbatar da lafiyan jirage da ma'aikatansu a sararin samanin siriya a isra'ila kuma yan sandan kasar sun harbe sai kashe wani dan kasar eritrea bisa kuskure to bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji cece kucin da ake a sokoto game da ba da sunan malama aisha abubakar a zaman minista ita kuma gwamnatin jihar osun ta kai karar kungiyar malamai da ke yajin aiki Kada kuma a manci Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Libya majalisar dokokin kasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da masu ra'ayin Islama da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar mata. babu tabbas kan dalilan da suka sa ta yanke wannan shawara amma wani rahoto ya ce yan majalisar sun fusata ne saboda masu ra'ayin salon mulkin addinin sun yi kwaskwarima ga yarjejeniyar ba tare da sun amince da haka ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga duka sassan biyu su sanya hannu kan yarjejeniyar daunin ikon kuma ta yi barazana za ta aza takunkumi kan duka ɓangaren da ya nemi hana ruwa gudu libya ta jima cikin rudani da rikicin siyasa tun bayan da aka hambare gwamnatin mutumin da ya jima yana mulkin kasar muammar gaddafi wadda aka kashe a shekara ta 2011 lamari da ya janyo tarzoma da ta'addanci da kuma rushewar masana'antar mai a kasar karkashin shirin na majalisar ɗinkin duniya wakili daga majalisar dokokin gwamnatin da take tripoli eh, fayaz wacce ake kallo a zaman ta masu ra'ayin addinin zai zama prime minister sannan a naɗa mataimakan prime minister uku daga shiyoyin yammaci da gabas da kuma kudancin kasar. Akwai yiwuwar Amurka da Rasha za su sanya hannu a kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kare jiragen sama a sararin samaniya Siriya. Yau Talata ake sa ran za su sanya hannu kamar yadda bayanan da ma'aikatar tsaron Amurka ta bayar suka yi nuni. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka kaftin na mayakan ruwan Amurka Jeff Davis ya jaddada cewa waɗannan sharuɗa ne ba wani ɓangare na yarjejeniyar ba ce wato kan yadda ƙasashen biyu za su yi aiki a Siriya. An tsara sharuɗan ne da zumar hana jiragen yakin Amurka da na Rasha yin karo a sararin samaniyar Siriya inda ƙasashen biyu suke kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya wa muryar Amurka cewa takardun wato takardun sharuɗan za su ƙunshi bayanai kan tashoshi ko kuma kafofin da matuƙa jiragen za su riƙa magana da juna da kuma wasu matakai na kiyaye lafiya yayin da ƙasashen biyu suke shawagi a sararin samaniya Siriya. Rundunar taron dangi da Amurka ke wa jagora tana auna hare-harenta na fiye da shekara ɗaya akan muradun ƙungiyar mayakan sa kai na ISIS. ita ma rasha ta faɗa cewa ƙungiyar isis take aunawa da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda amma ma'aikatar tsaron amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a siriya sun ce hare-haren da rasha take kaiwa ba su kaiwa wuraren wato ba su kaiwa ga wuraren da isis take iko da su a isra'ila yan sandan kasar sun harbe suka kashe wani dan kasar eritrea wadda yake dakun bas a tashar mota shi da wani abokinsa kan kuskure suna zaton wani ne da ake zargin ya kai har ya tashar motar al'amarin koya a ne ranar lahadi abokin nasa ya ga murya amurka cewa sun ji harbe-harbe yayin da suke dakon motar kiyakiya kamar kowa suka ruga da gudu amma da ya fito waje ya duba bai ga abokin nasa mai suna hepton zahon amma bai ya duba ya duba bai gan shi ba abokin nasa ya ce wani ɗan ƙasarsu ya gaya masa cewa gashi can kwanci a ƙasa mutane suna dukansa yana ƙoƙarin tashi amma 'yan sanda sun danne shi hoton bidiyo da aka ɗauka wurin ya nuna mutumin wadda ya jikata shi wadda ya jikata sosai kwanci jina-jina a tashar mota a wuri da ake kira bishiba a kudancin isra'ila yan sandan sun ɗauka zahom wani ne da ake zargi ya kai hari a tashar inda maharin ya kashe wani sojan isra'ila ya raunata wasu mutane goma abokin zahom wadda aka kashin ya gaya wa wannan tasha cewa ya koma gun abokin nasa inda yan sanda suka yi masa tambayoyi game da abokin nasa bayan da suka tattara bayanai ya ce sai suka ɗauke su dukkan su biyu zuwa wani asibiti inda daga bisani a gaya masa cewa abokin nasa zahom ya cika sun je tashar ce domin sabunta takardun izinin zama a ƙasar isra'ila to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla a kan yarjejeniyar kan nukiliyar Iran jiya Litinin aka fara aiwatar da ita, inda kwamitin haɗin gwiwa wanda zai sa ido wajen tabbatar da kowane ɓangare yana cika sharuɗa da daidaiton ya ƙunsa a daidai lokacin da ake nuna ƙwarin gwiwa cewa za a fara aiwatar da shirin gadan-gadan kan ƙarshen wannan shekara. Jiya Litinin manyan wakilai daga ƙasashen Iran da manyan ƙasashen duniya da suka haɗa da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Damas da kuma kungiyar kasashen Turai duk sun hallara a birnin Vienna birnin da a can ne suka amince cikin watan Yuli za su takaita shirin nukiliyar Iran idan ta amince a saka mata wajen janye takunkumin karya tattalin arzikin da aka aza mata. Bayan da suka gana da wakilan waɗannan ƙasashen duniya wakilin Iran a wajen ran. Abbas Argaci ya bayyana fatar muhimmin zaman da za a yi nan gaba zai faru kafin ko ranar 31 ga watan Disamban bana. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa a ranar Lahadi cewa ya umarci jami'an gwamnatinsa cewa su fara shirye-shiryen ɗage takunkumin da aka azawa a Iran da zarar ta fara cika alkawuran da ta ɗauka a yarjejeniyar. labaran duniya kenan kuka gama je. A yayin da a yau cikin yadda Allah Majalisar da Dattijai za ta ci gaba da tantance sunayen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya bata ciki har da Malama Aisha Abubakar. Wakilin sashen Hausa a Sokoto Murtala Faris Sanyenna ya aiko mana da rahoto akan cece kucen da ake yi game da bada sunan nata. a wani taron masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da tsohon gwamna aliyu Magatakarda mako jam'iyyar apc a jihar ta yi matsaya a hukumance na ƙin amincewa da zaɓin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa aisha abubakar domin ba ta mukamin minista tare kuma da yanke shawarar tunkarar shugaban ƙasar da ma majalisar tarayya domin gabatar musu da matsayar jam'iyyar Alhaji Usman dan madamin Isa shine shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto. Wannan matar ba za mu goyi bayanta ba saboda na gaya ma cewa in yanzu kacce ta gwada ma mutum dan APC guda cikin jihar nan ba ta iya gwada ma. Sa'an nan kuma local government ɗinta guda da mai girma gwamna. A ga tsarin rarraba mukammai na ƙasa ya tanadi cewa mukammai a raba su zone by zone. Don haka tunda mai girma gwamna wancan zone na yamma yake babu hujja da za a bada minista kuma a can wurin. To sai dai lamarin na kokarin haifar da farki a jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar inda wasu bangarori suke kokarin ballewa tare da nuna goyon bayan su ga zaɓin na shugaba Buhari. wani bangare na 'ya'yan jam'iyyar apc da suka kumshi 'yan rusasshiyar jam'iyyar cpc ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka dunkule zuwa apc suke gangamin nuna rashin amincewarsu da matsayar shugabancin jam'iyyar apc din dangane da aisha abubakar tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar ta apc a jihar sokoto abubakar cika aino shine ya jagorance su da sunan 'yan ƙasa masu kishi sun ce ba su santa ba mun santa mun cpc tare da ita tana daga cikin advisors mu wanda suke mubin tafiyar nan to in mun ka kyale ba mu yi magana ba mu mata adalci ba ya kamata mu gaya ma duniya gaskiya cewa muna tare da ita duk ta hiyar general buhari tun mun mun kawara tu antu babu wadda ta tsallake mana tare da ita sannan ita kanta mun fahimta tana da qualities din da ya kamata a ce ko ta ce ba ta yi mu jawo ta ta yi lalura ga mu yi ministoci har sun akademi sun kai muna lokacin da muke wahala ta da ita sun sani npdp ne wa watan sanau ko shekara ba su gama shiga ba su gama cikin jam'iyyar ba hatta wasu daga cikin shugabannin apc din irin su jami'in kula da tsaro na jam'iyyar mai kula da yankin yammacin jihar squadron leader aminu bala sakkwato sun barranta daga matakin jam'iyyar ai mu muna cikin abin da aka ce ma stakeholders ba wanda ya kira ni to na abubuwa ai kaga in ka tsaya kai nazari akan su zaka cewa ba abubuwa ne wanda suke ah, za a yi wani da shi kwakwara ba saboda ba wanda hito ya ce ita ba 'yan najeriya ba ce ba 'yan sokoto state ba ce misali in ka ce ba zan guda aka hito ba sadda wa yana gamna a lokacinsa an akwai minista guda hudu da aka yi cikinsu mutum guda ɗaya bai tozon guda da shi ba kuma gwamnatin tana bisa kuma har yanzu su ne waɗanda a bisa mulkin gun saboda mi za a zo a ce ita bata cancanta ba yan ba ruwan mu ko a jihar sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan badakalar musamman a yau da ake sa ran Aisha za ta bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantancewa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria Ita kuma gwamnatin jihar Osun ta kai karar wata kungiyar ma'aikatan da ke yajin aiki ne kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambole ya aiko mana da rahoto. Gwamnatin jihar Osun ta kai karar kungiyar mallaman manyan makarantun mallakar jihar Osun a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Ibadan bayan da sun ka share watanni goma suna yajin aiki. Manyan mallaman makarantun dai da gwamnatin jihar Osun ta maka a gaban kotun ma'aikata sun hada da mallaman makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ire, mallaman kwalejojin ilimi da ke garuruwan Ilesha da Ilaro da kuma makarantar kere-kere da ke Isa Oke dukkansu a jihar Osun. Lauya Wale

saboda haka waɗanga da ke kiran kansu ƙungiyar malaman manyan makarantun jihar Osun ba su yi rijista da ma'aikatar ayyuka ta tarayya ba ko wata hukumar gwamnati don haka ba su da izinin kiran kansu ƙungiya har su yi yajin aiki. Lauya Afolabi ya ce tuni suka rubuta wa ma'aikatar ayyuka ta tarayya wasiƙa don su sami tabbacin cewa ƙungiyar manyan malaman ta halalce ta saɓawa doka ba da suke mayar da martani a game da ƙarar malaman ta bakin kakakinsu dr shola ojeniyi bayan wani tare da suka yi na shugabannin kudu maso yammacin najeriya a makarantar kimiyya da fasaha da ke garin ire a jihar ta osun cewa suka yi lamarin abin takaici ne tun tunda sun daɗe suna kai kawo tare da tattaunawa da gwamnati amma kwaram sai ta kai su ƙara. we are questioning the illegality of an association we have been dealing with we have been exchanging correspondence with we have been signing agreement with them before and suddenly you, you woke up you said you do not recognize them again. Dr. Ojeniyi ya ce gwamnatin jihar Osun ta ce ƙungiyarsu da ta daɗe suna mu'amala da ita ba ta bisa doka sun sha tattaunawa sun daɗe suna yin yarjejeniya haka kawai ta ce ba ta yi da su a yayin da ake sa ran za a fara shari'ar gadan a mako mai zuwa mallaman sun ce shirye suke Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan mintoci goma sha biyar na dare ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta. Ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita dai ana maganan ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata wayan da an san su wannan magana ba magana ta siyasa ba ce abin da janar buhari ya ce gyaran ƙasa ake yi idan lokacin naɗa minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko sarauta ko ɗayan wani wani ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza shi janar buhari na nuhin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan barayi ne. jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya Shin me yake sa ake ta samun rigingimu ne kan wasu mutane da Buhari ya zaɓo su zama masa ministoci musamman mata kamar a suna Sunana Abubakar waru wanda an kai sani da suna Garba yan Duka. A 75% na mutanen Sokoto in ka duba irin abubuwan da suke faɗa buhari ya yi musu ba daidai ba ya kamata ya ɗauko musu ɗan siyasa ko ko wanda an ka sani ga al'amari na siyasa ana su jihar sokoto sai ya ɗauko musu furan waya wadda ba a ko tunanin tana zama cikin jihar sokoto so ɗaya ta taɓa zuwa a rayuwa a jihar sokoto akwai irin buhari a gare mu sokoto akwai waɗanda ma sun kai buhari aƙida a jihar sokoto so me yasa ba zai ɗauko daga cikin su ba sai ya ɗauko mana mace wadda furan waya ba wanda ya santa sunana madam abdullahi mun yi tunanin cewa za a ɗauko matan da suka cancanta mata daga cikin matanmu na Sokoto nan masu ilimi waɗanda suka wahala da jihar Sokoto waɗanda suka yi kawo ci gaba sai gashi kuma mun ga an ɗauko wata can daban an saka muna wadda bamu santa ba ba mu ma tunanin Sokoto ma aka haife ta sai dai a ce ita Sokoto ce kawai da wadda ba taɓa aikin komai cikin Sokoto babu wani ci gaba da za a ce gashi ta taɓa kawo cikin Sokoto. sunana zuwaira hajiya zuwaira ko ba shayi sokoto a matsayin mu na zama yan sokoto muna goyon bayan minista daga muka samu mace saboda mu taɓa samu minista mace ba sai a wannan karon don haka mu mun san cewa mata su samu ɗaukaka masu cewa ba cancanta ba wallahi za cancanta saboda mu mun san ayyukan da ta yi ta yi in ba san da ita ba mun san ta a matsayin ta da zama ai babban gida ai sarauta ya za a ce ba ai kasa bace ko ko ba ai sokoto bace ko ko bace cancanta ba don haka mu ba san da haka nan ba wallahi don haka muna ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari ba shaka akwai jihohi da dama a cikin najeriya inda ake murna na irin mutanen da shugaba muhammadu buhari ya zaɓo domin su zama masa ministoci a wannan sabuwar gwamnati tashi to amma kuma akwai wurare da yawa musamman a arewacin najeriya din inda wasu suke gunagunan cewa buhari wai bai zaɓo rikakkun 'yan siyasa da aka sani ba haka zalika kuma akwai jihohi da ake korafi akan matan da aka zaɓo daga cikinsu kamar amina muhammad da aka yi ta ce ku ce akan ko 'yar kaduna ce ko 'yar gombe akwai su zainab ahmed da ake nema a wa shi gwamnan jihar kaduna din nasiru yan rufayi ana cewa danginsa ce sannan daga jihar mu ta sakkwato akwai aisha abubakar wacce wasu sakkwatawa ke nuna cewa wai bai kamata a ce mace tana wakilta wuri irin sakkwata ba wasu kuma cewa suke basu santa ba shi yasa muka ce to bari dara ta ci gida mu gayyato 'yan siyasan sakkwatan guda biyu su zo su yi mana fashin baki akan wani al'amari din kuma bakin namu duka 'yan jam'iyyar apc ne amma bambancin su kan wannan magana ta isha abubakar kamar bambancin dare da rana ne muna tare da honorable abubakar tafidan dogon daji mai goyon bayan a bayo aisha wannan mukami da kuma ibrahim magaji gusau waɗanda su suke jayayya da wannan naɗin wanda kuma shi ibrahim ɗin muka ce ya so gaya mana dalilin su na jayayya da naɗin aisha abubakar minista wato um, aliyu na sokoto wato sokoto tana siyasan Sokoto yaushe ana mai ta baya. Mutanen da suka cancanta wa'anda suka bauta ma siyasa wa'anda aka san cewa mutane ne hazikai wa'anda ko da ana magana aƙida sun cika sun cancanta a kan aƙida. Idan lokacin naɗa minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko ɗiyan sarauta ko ɗiyan wani wantu ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista wannan mutumin sai ya mai da siyasan nan banza mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza za a ga cewa waɗanda ya kamata a sa su zo su yi ma jam'iyya aiki sai jam'iyyar ta zo ta mutu. To amma yanzu a rajabra kana ina zuwa kana magana kamar da abin da ya daɗe yana faruwa ne kana magana abin da aka daɗe ana yi koko kana magana ita Aisha ne. an daɗe ana yin wannan shi ya faru bariyar can wancan lokacin rasu kuma shi ne ya faru yanzu ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita akwai mata inda ana maganar ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata da an san su don aƙida wanda ba cin hanci ba rashawa kamar su waye ina su Aisha Abubakar Gumi ina su Madiya Imkuliya bo ina Inuwa Tahiru ina eh, eh, eh, ina Amina Binji ga sunan mata ne wa'anda suke kowa ya san su wa'anda an san su Aisha wadda ta yi accountant general kowa ya san ta saboda gaskiya. To ina zuwa. da dogon daji kaji abin da Alhaji Ibrahim yake faɗa cewa ba yau aka fara yi ba. To wace ansa zaka da mishi musamman game da ita Aisha da yace bata dace ba tana ko su mata fitattu 'yan siyasa. Eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wato abin da nake son Alhaji Ibrahim magaji su gano. Mu yanzu ana magana gyaran ƙasa ne ba ana magana siyasa tsagoron ta irin yadda yake ganin an saba yin ta ba a shi kai ne shugaban kasa na yanzu aikowa ji jawabin da ya yi lokacin da aka rantsar da shi ya ce shi na kowa ne sannan babu wanda ya mallake shi sannan ya ɗauko alkawura da ƙasa yana son shi wa ƙasa aiki saboda an shekara wajen goma sha shida. Ina zuwa, ina zuwa Alhaji Ibrahim, bari ya gama tukuna za ka samu lokaci, ina zuwa, bari ya gama. Shekara goma sha shida kamar yadda ya faɗa ana a wulatanta ƙasa ana sace-sace ana almubazaranci ana waso su yake izgilanci ya yawa. Da hmm. yanzu zai nemi mutanen da ya san adalai ne hazikai masu amana ya kawo su don su taya shi gyaran kasa saboda alkawarin da wa talakawa su cika shi. Shi yasa a ganin shi Aisha Abubakar ta dace saboda iliminta da ta. kuma ita ya ce ita amma alhaji abubakar abinda shi alhaji ibrahim yake cewa eh, yan siyasa da suka yi aiki kuma ko da ma mata ake nema kaji suna matan da ya zana me yasa ba ɗaukun mace yan siyasa cikin su wace yan siyasa cikin su mun yi gwamnatin bafarawa da yawancin su mun yi gwamnatin alu da yawancin su mun duk wa'annan tsoko su ne an kai on appointment aka ba su babu wanda yan siyasa cikin su to ina zuwa to eh, alhaji ibrahim kake so ka ce ne ina tambaya ne yana nufin ya ce a duk waɗanda suke nan sokoto shin a yake ba 'yan siyasa ake ɗauka ba shin ameci da aka ɗauko shi aka bada sunan shi a fashola da aka ɗauko aka bada sunan shi gige da aka ɗauko aka bada sunan shi duk ba 'yan siyasa bane abin da ke faruwa mu a arewa arewa arewa an ɗauko mana waɗanda ba za su taimaka ma siyasa a arewa ba a faɗi siyasa ta sake lalacewa. Wai Alhaji Ibrahim ina son tambaya ka shin wai matsalar kudan tana mace ne ko don ba ɗauko namiji ba ne? mace ba abin da ke faruwa ba ita kadai ce wadda ya kam in ana bukatan mata waɗanda suka bauta mata a sakkwato akwai waɗanda suka yi ANPP da General Buhari akwai waɗanda suka yi CPC da General Buhari akwai waɗanda suka yi um, um, APC da General Buhari shi General Buhari na nufin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne ko dukkan waɗanda muka yi waɗannan to amma kaji tafi da yana cewa ai an taɓa ɗauko matan ba su tsina na komai ba bukata da ya ce sun yi siyasa da bafarawa e, aisha abubakar gumi accountant general ce ya faɗa mana illanta da ba ta cancanta ta zama kwamishina ba baka ji ni ma na ba tana illa ba abin da nake kai kai magana akwai mata yan siyasa na nake maka wannan ba Alhaji Ibrahim ka mishi tambaya bari ya baka ansa mana ba na so ana shiga cikin maganganun juna ba in ka tambaye shi bari ya ansa maka muna da lokaci mu je Alhaji Abubakar Alhaji Ibrahim Gusoyi Alhaji abin da Ibrahim Magaji Gusoyi ce ya ce akwai yan mata yan siyasa ya gidanu irin su eh, ya gidan Halilu Benjire Abubakar Gumi wane ne wane ne ni ina gaya mishi wannan magana ba magana ta siyasa ba ce abin da janar buhari ya ce gyaran kasa ake yi yadda zai ɗauko ƙwararru daga ko ina suke da daga jam'iyyar shi wajen jam'iyyar shi har waɗanda ba sa siyasa zai ɗauko su kawo su domin a gyaran kasa. su magana gyaran kasa ake me amma alhaji abakar eh, eh, mutanen da ke jayayya da nadin aisha suna cewa na farko ba a san ta sakwato sakkwato ba na biyu wasu sun ce ma zuwan ta sakkwato ina zuwa wasu sun ce zuwan ta sakkwato daya eh. ina zuwa ina zuwa bari in sauka ai duk sakkwata ne muke magana nan saurare nika ji ah, wasu na cewa mm. ah, ba su san ta ba ba san aikin da ta yi wa sakkwato ba da sauransu kuma mutane cewa idan zaka zaɓi minista ya kamata ka zaɓi wanda ka san yana yi wa mutane jama'a amma an san ta yi da yawa a waje ko Eh, ta ayyuka waje don da eh, farko dai jikan shi Usman dan ɗaya Alhaji Abubakar da Isa da wani Sokoto sannan jikan ya ce ga sarkin musulmi Ibrahim da Suki sannan shinkasan tarihin nana uwar daje nana uwar daje ma ya ce ga shi Usman kowa ya san irin aikin da tawa ƙasa kowa ya san irin amana da cigaban al'umma na wannan lokacin ta aka yi sannan wannan mata ya dogon ce sannan banki tana a dogon daji ta je ta yi ina zuwa alhaji ibrahim na san kama tsaka shigo bari ya sauka ina zuwa eh ci gaba ta yi karatun ta ta yi digirin ta na farko a ingila makarantar da general yakubu goya yi ita ta yi ta yi karatun ta na biyu masters sannan kuma ta aiki adb sannan yanzu haka ma abuja take ina zuwa alhaji abubakar tsaya nan bari bari in ba alhaji ibrahim dama alhaji ibrahim yanzu da asalinta da ya dauka da tarihinta da karatunta da iliminta da ayyukanta duk ba su ishe ka ba Alhaji Mustapha ni yanzu ni na faɗa mutane cewa idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta. In an zo maganar siyasa a tsaya a yi maganar siyasa, in an zo maganar technocrat a tsaya a yi maganar technocrat. A daina ɗauko siyasa da sarauta da technocrat zai a haɗe muna muna samun matsaloli kwarai da gaske ai idan buhari ya san cewa ba mutane siyasa ake nemowa ba ba zai yi tsaye ya doko a mai ya sa shi ba wanda ake cewa ana zargin sa da cewa ya ci gwamnati ba zai ina zuwa ai ban tsaya ba su ba ai ba zai ɗauko fashola ba tashi wani ɗan siyasa ne me yasa aka ɗauko shi bayan can ana zargin sa cewa ya ci kuɗi me yasa ya ɗauko gige kai mu nan sokoto muna da ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda za su taimaka ma siyasar APC ta tashi tsaye ta yi ƙarfi saboda haka muna ganin cewa ba a yi ma sakkwatawa adalci ba don ba a cewa dukkan sakkwatawa a ce babu wanda babu wani wanda adda wanda wanda mutanen da muke da to ina zuwa ina zuwa haka Alhaji Ibrahim mu je Alhaji Abubakar To a gaishe ku, to idan Allah ya kai makon gobe za mu zo mu ci gaba da wannan muhawara mu duba abin ba wai a sakwata kaɗai ba a dukkan sassan Najeriya ma da abin ya shafe shi. Musamman za mu ji ana iya haɗa sha'anin sarauta da siyasa ne kuma me yi alakar manyan gidaje da ba da mukami ga irin waɗanda suka fito daga wannan gidaje din Ba da bayan haka ya Buhari zai da 'yan siyasa da ke ganin sun taimake shi ya zama shugaban kasa amma suna ganin kamar ya juya musu baya a yanzu. yanzu muna godiya ga bakin namu ne yau rabar abubakar tafi da dogon daji da alhaji ibrahim magaji gusau da kuma musamman wakilin a can sokoto murtala faruku sanyi da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su dukan aliyu mustapha sakwatin ne a washington sahabi imam aliyu zai karanto takaitattun labarai kafin mai sallama libya majalisar dokokin kasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da masu ra'ayin islama da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar mata akwai yiwuwar amurka da rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kuma kare lafiyar jiragen sama da matuka a sararin samaniyar siriya a isra'ila yan sanda kasar sun harbe sai kashe wani dan kasar eritrea wadda yake dakon bas a tashar mota shi da wani abokinsa bisa kuskure jami'an majalisar dinkin duniya sun ce gwamnatin kasar yemen ta amince za ta zauna da 'yan tawayen huthi a karshen watan nan a geneva domin su tattauna kan hanyoyin aiwatar da kudurin majalisar dinkin duniya wadda zai kawo karshen yaƙi da aka jima ana yi a kasar wakilin da majalisar dinkin duniya ta naɗa na musamman kan rikicin da ake yi a kasar ismail ul sheikh ahmad ya rubuta a shafin facebook cewa an cimma matsaya kan gudanar da taron ne bayan da aka shawarwari da shugaban kasar wadda yake gudun hijira a saudi arabia abdu rabbu mansur hadi daga bisani wani kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya tabbatar da haka amincewar ta biyo bayan da kungiyar 'yan tawayen wacce iran take daurewa gindi ta amince a hukumance makon jiya cewa za ta aiwatar da kudirin majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci kungiyar ta janye daga biranen ƙasar da ta kama a faɗa da suka gwabza tun bara a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya litinin cewa zai gana cikin makon nan da shugabanni daga ƙasashen rasha da turkiya da saudiya da kuma jordan domin su tattauna kan duba yiwuwar sake farfaro da shawarwari kan hanyoyin cimma maslaha ta fuskar siyasa a rikicin da ake yi a syria to a gaishe ka ma sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe takwas na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da ra'ayin 'yan Kano game da bashin da gwamnatin jihar ta ci wanda tuni majalisar dokokin jihar ta ba da amincewarta sai kuma halin da 'yan gudun hira daga kasar Mozambique suke ciki. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.